ma'arifacin sahaba ko wahum ɗibakun kulluhum udulu wa jama'an su min fauki alfayin albahar min fauki alfin su majabirun Allah ani siddiqi min taqadumi mawti lahu ma fawqa mi'atin qanumi ma'arifatu sahaba sanin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahum dibaqun hmm? hmm. tau adiba bugun da an ka yau an yi shi cikin gaugawa an samu kusakurai gare shi adiba inda ak da gyara sai a gyara ko kuma kila kahin rana ta sai a hiddo wanda bai da kuskure wahum su sahabbai bakun sahabbai da baka ne tsara tsara ne a wannan alhakimin nisaburi ya kasa baka ta sahabbai baka goma sha biyu sahabbai ya kasa su tsara tsara tsara tsara har tsara goma sha biyu baka ta farko ta sahabbai ita ce sahabban da sun ka fara musulunta bayan aiku manzo sallallahu alaihi wasallama su ne ainihin a kamar alfulafa rashiduna kamar alfulafa arba'a tankowa ta halifofi guda biyar dukkanin wannan su ne farkon musulunci kamar irin su hadija radiyallahu anha kamar irin su bilalu radiyallahu anhu kamar irin su zaidunu harisa kamar yin su waɗannan dai waɗannan su ne kusan wa'a sun fara shigowa cikin musulunci waɗannan su ne ɗabaka ta farko ɗabaka ta biyu ana ce musu ashabu darin na dawati ashabu darin dawa su ko an sun ka musulunta watan gabanin kafirai su shiga gidansu na shawara inda sun ka yanke shawara akan hanyar da su bi su halaka manzo sallallahu alaihi wasallama su ne dabaka ta biyu watan na sahabbai dabaka ta uku su ne waɗanda sun ka hijira zuwa habasha musulmin da suka hijira zuwa habasha suka bar birnin a makka saboda guguntawa ta kafirai su hakuma a habasha da zama waɗanda kasance akwai maza cikin su akwai mata cikin su akwai ma'aurata akwai wanda ba ma'aurata ba su ne dabaka ta uku dabaka ta hudu daga cikin sahabbai su ne dabaka ta waɗanda aka ce ma ashabul aqabati wanda an kai alaqabatul ula da su watan wasu mutane suka hito da birnin madina suka zo makka wurin hajji manzon Allah ya tare su ya gana da su daidai wurin jifa shedan suka shigo musulunci suka karbi musulunci ga hannun manzo sallallahu alaihi wasallama su ne ɗabaka ta hudu ana ce musu watan ashabu al'aqabatil ula sannan kuma akwai ashabu al'aqabatil saniya su ne ɗabaka ta biyar wanda ke kira ashabu al'aqabatil saniya su kuma su ma suka zo su karbi musulunci ga manzo tare da wance ne ga na farko su haƙaro yawa su ne ɗabaka ta nawa ta biyar kenan ko to ɗabaka ta shidda watan su ne ainihin su kuma waɗanda suka yi hijira waɗanda suka yi hijira suka rike manzo sallallahu alaihi wasallam quba gabanin shi shiga madina su ne ɗabaka ta shidda kenan ko to baya gare su sai ɗabaka ta bakwai watan su ne ahlu badarin ahlu badarin su ne ɗabaka ta bakwai baya gare su sai ɗabaka ta takwas watan su ne su kuma wanda suka musulunta waɗanda suka yi hijira bayan badar su ne ɗabaka ta takwas baya gare su sai bai atil wana watan bai'at da an kai wadda ake kira bai'atul ruwana su ne baka ta nawa kenan ta tara kenan ko to baya gare su sai da baka ta ta goma su ne waɗanda ya kasance su kuma watan suka shigo musulunci bayan sulhin hudaybiya waɗanda suka shigo musulunci bayan a waɗanda suka hijira bayan sulhin hudaybiya su ko su ne da baka ta goma muna da goma kenan ko ɗabaka ta goma sha biyu su ne ɗabaka ta goma sha ɗaya su ne musulmatul fatahi musulmin da suka musulunta bayan an ci makka radda an kace makka musulmin da sun ka musulunta wannan ranar su ne ɗabaƙa ta goma sha ɗai ɗabaƙa ta goma sha biyu su ne asabiyatu yan yare ƙanana ra'awun na biyu an sun haga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawan fatahi makkata radda an kace makka wa fi wa fi hajjatul wada'i da hajjin ban kwana wa fi gari hima da wannan su wa'annan su ne ɗabaƙoƙi watan ɗabaƙa goma sha biyu na sahabbai shi na ce watan wahun su ɗibaƙun sahabbai dukkanin su ɗabaƙa ne ɗabaƙa goma sha biyu ne kamar annabinka mun ka ambata sannan ce kuma kulluhun mu'dulun dukkanin sahabbai adallaina watan dukkanin sahabbai adillaina watan bil kitabi was sunnati wal ijma'i yadullu ala zalika kitabullahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallama wa ijma'ul ummati dukkanin sahabbai adillaina abinda hakudin adalcin sahabbai daga alqur'ani Allah shi na cewa laqad radiyallahu anil mu'minina Allah ya yarda da mu'minai iz yubayi'unaka tahta shajarati laqad radiyallahu anil mu'minina lil umumi tadullu alal umumi min sagil umumi al laqad radiyallahu anil mu'minina an ce in ta shiga ga ma'arifa in ta shiga ga abin ga sifa ko ta shiga ga suna in na ne kasance jam'u tasihin na dullu alal umumi tana gudun umumi laqad radiyallahu anil mu'minina duk mu'minai sahabbai wa sun kai imani da manzo sallallahu alaihi wasallam dukkanin su Allah ya yarda da su Allah ko bai yarda da wanda ba adali ba don haka ashe kenan sahabbai dukkanin su da duna Allah kuma adalai na bayan wannan kuma ah, Allah subhanahu wataala shi na cewa watan waje wasadan mun ka sanya ku ko yadda muke waje annakun wasaɗan mun sanya ku watan ainihin mutane wanda kasance adallaina litakunu shuhada a alan nasi don ku kasance shaidannu ga mutane ashe ka shaida sai adali ashabatu kulluhum udulun sahabbai dukkanin su adalai na sannan bayan wannan kuma Allah shi na cewa Muhammadu Rasulullahi wallazina ma'ahu ashaddaw 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahun ruka'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan simahum fi wujuhihim min asari sujudi zalika masaluhum fit tawrati wa masaluhum fil injili kazar'in a shada'ahu fa'adarahu fassagala fassawa ala suqihi yujibu zura'a liyagiza mulku fara. Allah ya yi su da wannan ƙarhi da wannan tanadi da wannan sifa liyagiza mulku fara don shi bakantaran kafirai da su duk kafirin in ya ga sahabi zai yi bakin rai zai ji ciwo ga rayuwa ta ko yanzu sahabban manzo Allah sun ka taso za su waci America da Rasha wallahi zaman kafirai cikin duniya babu sahabbai cikin duniya wallahi da akwai sahabbai cikin duniya da yanzu kafirai sun san inda sun kai liyagiza bihimul kufara Allah yi wannan liyagiza bihimul kufara don shi bakanta kafin rai da su don haka ashe kenan as-sahabatu kulluhum udulun sahabbai dukkanin su adillai na wannan kitaban kenan sannan manzo Allah shine cewa Allah Allah fi ashabi Allah Allah ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah fi ashabi akan sahabbaina kada ku rike su garadan kada ku rike su abin halbi wa ma ahabbahum duk wanda so su fa bihu bi ahabbahum da so na ya so su wa ma abgadahum fa qisu fa bi bugudi abgadahum don kiya da ne qisu sannan manzo Allah shi na cewa wallahi ina rantsuwa da Allah da ɗaya daga cikin ku an faƙa milla jabal uhudin zahaban da ɗaya daga cikin ku yayi sadaka da daidai nauyin dutsen uhud na zinari ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu wallahi ba zai kai matsayin muddun gudan ba ko rabin muddun gudan sannan akwai inda manzo Allah ka cewa watan sahabbai na manzo sahabbai na duk wanda ka zagin su Allah ba duk wanda ka zagin su ko wanda ka kin su Allah ba zai karbi sarfan minhu wala adalan Allah bai karɓa farilla ta bai karɓa sunna ta yi ashabatu kulluhum udulun wannan kenan sannan bayan wannan kuma maluma sun yi ijma'i akan cewa sahabbai na manzo dukkanin su adallaina don haka cewa hum udulun dukkanin su adallaina sai mi a can wajen aya wa kazalika ja'alnakum ummatan wasadan litakunu shuhada 'alan nasi nace ja'alnakum wasadan ko ni dai wa kazalika babu komai mahallu shahidina <laughs> eh, wa kazalika ja'alnakum ummatan don haka mun kasanya ku ummatan al'umma wasadan wanda kasance adillai ja'alnakum ummatan wasadan yanzu ba a mace ummatan ba to wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu a 'alan nasi don ku kasance tan shaidannu nuga mutane wa ke zama shaida sai adali ko can Allah ce laqad radiyallahu anil mu'minina sai adalun ridan wahum ɗabaƙun kulluhum udulun wa jamma an dausiyihim nuqulun wa jamma ya yawa kwarai an dausiyihim daga ainihin abu huraira nuqulun yawan hadisai abu huraira shi da hadisai masu yawa ya ce ko qaulufin hamsatin abu huraira an rutu hadisi gare shi he da dubu biyar abu huraira ya rutu hadisi dubu biyar da ɗari uku da ainihin saba'in da hudu su hadisan da an karuto daga abu huraira radiyallahu anhu famnu umara abdullahi ibn umar shi kuma wata an karatu hadisi gare shi 2630 fa anas sannan anas shi kuma an karatu hadisi gare shi 2286 min fawqi alfainil bahar shi kuma al albaharu wata ainihin wannan abdullahi ibn abbas shi kuma min fawqi alfaini ko abin da kasance wata to famnu fa anas min fawqi alfaini fa anas anas min fawqi alfaini shi adda da dubu biyu yana da dubu biyu da ɗari biyu da tamanin da shidda albaharu shi kuma abdullahi bin mas'udin abdullahi bin abbasin min foki alfin wanda aka ce magulbi albaharu abdullahi bin abbasin min foki alfin shi ko shi na da he da dubu shi na da dubu ɗaya da ɗari shidda da casa'in da shidda sun jabirun sannan jabiru shi kuma watan urufa an san hadisai ne shi kuma shi na da hadisi dubu ɗaya da ɗari biyar da arba'in falhudriyu sai abu sa'idin alhudri shi da hadisi shi kuma 1170 aisha radiyallahu anha ta da hadisi 2210 to wagai ruhun duk wanda ba su ba dunnal alfi wanda bai kai da hadisi dubu kenan ba har zuwa ga mai hadisi guda Allah an siddiqi hadisai sun karamta ga abubakar radiyallahu anhu min taqaddumi mautin lahu saboda gabato mutuwa tai ya ya mutu da gaugawa saboda bayan rasul manzo Allah yana ji shekara biyu yayi shi ma ya rasu don haka ba a kai ga amshi hadisai gare shi da yawa ba kuma sannan sahabbai na da yawa kware kware da gaske babu ai su ka bukata amsa hadisai ga manzo su ka bukata amsa hadisai ga sahabbai saboda sahabbai dukkanin su mahiyancin su sun ga manzo kuma su amsa hadisai gare shi to abin da sabon an sha sai ga ainihin abu kabar da Allahu anhu saboda ya goga ya mutu watan gabanin mutane su bukata zuwa ga hadisai ne an ce abin da ya rubuta ya to hadisi 143 don haka ce kalla ana siddiqi hadisai sun karanta ga abokan min kadumi motin lahu min fawqi mi'atin ko ma fawqa mi'atin kannumi ma fawqa mi'atin he da dari kannumi su an ka jingina gare shi وإلمهم جميعهم إلى أهما أمني مزعود الألي وتعرف صحبة بالتواتر وقول صاحب وبالتناشر آهرهم موت أبو الطفيل في مئة ومن ربيئهم يلي يزيد ومن وأبوه شهد بدر أبو, مرسدهم ومرسد sab'atu ihwatin banu abra'a sab'atu ihwatin banu abra'a fi badarin kashahidul liqa'a مؤوز مؤاذ أوف wa amirun آكيل وآمير هدو وإلمهم watan wannan masruq ibn al-ajdai shina cewa ilmu sahabati wa ilmu sahabati qadanta ha ila sittatin ilimin sahabbai na manzon Allah ya tuke ga mutum shidda wahum umar ibn hadabi radiyallahu anhu wa ali ibn abi talib wa ubay ibn ka'ab wa zaid ibn wa abu darda'i wa abdullah ibn mas'ud wannan sunne guda shidda wannan masruq yace ilimin sahabbai ya tuke ga wannan sahabban guda shidda da muka kiddiga yanzu sannan yace kuma wa ilmu sittati ilimin su kuma tan shidda ya tuke ila aliyin wa abdullahi bin mas'udin to shine malam yace wa ilmuhum ilimin sahabbai jami'un dukkanin su ya tuke ila aliyin zuwa ga aliyu na abi dalibin wa ilmuhum ilimin sahabbai jami'un dukkanin su ha ya tuke ila aliyin zuwa ga aliyu ma ta da ibn mas'udin abdullahi bin mas'udin al-ali madaukaki to sai kare da wannan to ana sanin sahabantaka da ni yace wata urfu suhbatu ana sanin sahabantaka bi tawaturi wata urfu suhbatu hmm? wata urfu suhbatu ana sanin sahabantaka bi tawaturi da ainihin riwaya mutawatira kamar sahabantaka ta abubakar da umar da usmanu da ali da sauran hulafa'ur rashiduna da sauran a ainihin al'ashatul bashira bil janna dukkanin wannan sahabantaka su bitawaturi na riwaya ce mutawatira ta tabbatar da wannan sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallama bayan wannan kuma wa bittana shuri ana sanin sahabantaka bittana shuri watan da ainihin riwaya wadda ya kasance riwaya musafiliya ce sannan a daidai nake hmm. wa bittana shuri daga daga daga mutawatiri sai mi sai musafili daga musafili sai ahadu saboda ruwar waka shehu abdullahi ya kutsa wa kauli sahibin akan attawa turi wa tana shuri to shi na ce wabi tana shuri ana sanin sahabantaka kuma da kauli wanda kasance fili na kama ainihin sahabantaka ta irin su abu hurairah radiyallahu anhu da sauran sahabai wanda kasance kowane su mashhurun bi suhubati wannan su mashuri na da kasancewa ce sahabin manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya ce mi wa qauli sahibin haka nan kuma zancen sahabi kamar sahabi ya ce hakika wani wani sahabi na hmm. wane hakika shi a cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fulana lahu suhbatun idan sahabi ya ce wani sahabi na kuma shikenan ko kuma ainihin shi mutum ya ce shi sahabi na yace ni sahabi nake kuma an ka diba ga kididdiga an haga ni hakika lalle zamanin manzon Allah duk shi na raye to in ya kasance adali ana yarda ya wanke kai ne kenan to cikin sahabbai wa ahirun motan ahirun sahabati motan wanda ke ƙarshen sahabbai mutuwan wanda ke ƙarshen sahabbai mutuwa ana kiran shi watan abu dufaili ana ce mishi amirun wasilata shi ne ƙarshen sahabbai mutuwa ya mutu hijira na ɗari ga hijira cika amma tabi makka ta mutu cikin makka abu dufaili shi ne ahirun sahabati motan fi mi'atin ya mutu ɗari ga hijira wamna rabi'ihim yali yali ya bi wamna rabi'ihim ibn rabi'i ya bi mahmudun rabi'i mahmudun rabi'i shi kuma tan ya cika madina a ainihi hijira na tis'in wata tis'ina sana watan ya cika hijira na ɗari ɗari a hijira na tis'in da tara kenan kaga shekara guda yabba abu dufai da rasuwa shi kuma wannan a sahadun sa'adin shi ma ya cika cikin birnin madina shi ko ya cika hijira na a ainihin 93 ko 94 ko 95 don haka ce wani rabi'in yali ba ainihin shi watan ibn rabi'i shi ya bi abu dufaili ba abu dufaili shi ya bi watan ibn rabi'i don haka ce imna a kiyaye ko watan ke na ainihin abu dufaili yali ya bi ibn rabi'ihim mahmud ibnu rabi'i yazidu wamnun yazidu wamun da ɗanai wa abuhu da mahaihi ne shuhadu badarin sun halarci badar su wane ne abu marsadihim abu marsadin ko sai mi wa marsadin da ainihin marsadun da yazidu da abu marsadin da marsadun duk wa'annan dukkanin sun halarci badar radiyallahu anhum to sace wannan akwai ban mamaki gare su to amma sun kai su ban mamaki a samu yan uwa su bakwai su kudu sun halarci badar to shi ne ce sabatu ihwatin akwai yan uwa guda bakwai banu abda a ɗayan abda'u wata mace ce ake kira abda'u bintul harisi ita dukkaninta a abda'u ana kiranta abda'u na mata sunan mahaifta saboda su wannan sunan uban su harisu ana kiranta abda'u to ita wannan abda'u ainihin mace ce to ɗiyanta guda bakwai dukkaninsu zarumawa ne kuma cikakkun zarumawa kuma dukkaninsu suna cikin a ainihin banun najari ita ma najariya ce lansariya ce najariya ta su ma waɗannan zarumawan guda bakwai ko wane su lansariyi na kuma ansariyi na najariyi na to ga sunan zuwa sai ta ce a sai ainihin shi malam ya ce sab'atu ihwatin akwai yan uwa su kuma tan guda bakwai banu abra'a ɗayan abra'a watan shahidu sun halarci allika haduwa fi badarin ga badar dukkanin sun halarci badar mu'awwizun mu'awwizun aura ya halarci badar ko can yayin shahada sai ba mu'azun aura mu'awwizun aura shi da daya wanda aka ce marubayyu umna aura to rubayyu bintu mu'awwizin to wannan mu'awwizun aura an ce shi na cikin wa'in sun haka kashe wannan abu jahalin da shi da mu'azun su sun haka mai dauki tare da mu'azun aura'a da na aura'a su sun ka tafi tare an ka ce ɗaya na guda biyu wanda kasance zarumawa an ka ce wallahi in baka jin tsoron mutuwa ka shiga tsakanin su in kana jin tsoron mutuwa ka shiga tsakanin su da suka hito ko wannan su shina rike takobi ba gudu ba ja da baya suka tambaye ba san Abu Jahalin ba suka tambaye mutane Makka suka ce wa aka kira Abu Jahalin an ce shi babban makin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ka ce wallahi in mun hagamu da shi ko mu ko shi kuma Allah ya hada su ranar badar muhajirun na cikin taya sun ce ana cikin yakin suka ce to ga shi na wancan katon ce ne ga da bisa ga doki shi na kato na majiyin karhi ga karhi ga zarunta ga rashin tsoro ga rashin imani tare da haka nan wa'annan samarin guda uku sun ka fuskance shi to shi na ce na farkon su ana ce mishi mu'awudun abra'a bayan wannan sannan akwai mu'awudun abra'a akwai afu afunu abra'a to da afunu abra'a da mu'awudun abra'a dukkanin su nan badar nan sun kai shahada sannan akwai hadidun abra'a akwai iyasun abra'a akwai aqidun abra'a akwai aminun abra'a dukkanin su hudu ila dayyibi wa hudu ila silat alhamidi radiyallahu anhu ajma'ina an ce ainihin ita wannan abra'u mace ta wadda ya kasance mai tasdiki mai sun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk gaba da biyan su kenan gare ta amma haka ta kaga da ta yi kuta hujjan yaki in an ka dawo da wani sai tambaya ta ce shi manzo Allah ya hita an ka ce an kashe nan saro da sai ce manzo Allah ya hita in an ka ce ta sai ce alhamdulillah kun mutu inda manzo Allah bai mutu ba alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam eh aka ce shi alamun nasiku to ai abinda annan a tambaya shi kai akan da aka ce wannan masu masruqa ce ilmin sahabbai dukkanin su ya tuke ga mutum shidda abubakar kaga ya zahin wucewa ko to ilimin abubakar ya tuke kenan ga sauran waɗanda duk ilimin abubakar waɗanda sun tara shi duk gaba da ilimin abubakar da ainihin ilimin sauran sahabbai ya an ka tara shi gaba ɗai saboda waɗannan sahabban dukkaninsu waɗanda ya kasance masu cikakken ilimi ne wajen fatawa komai suna ya amsawa to sai kasance an ka samu umarnin umarnu haɗabi radiyallahu anhu ya yi jinkirin rayuwa aliyu na abi ɗalibin radiyallahu anhu ya yi jinkirin rayuwa ubayyu na ka'abin ya yi jinkirin rayuwa a wannan zai dunu sabitin hakan ga sai a abu dirda'i hakan ga abdullahi bin mas'udin sai masruq ibn al-ajrid ya ce to wa'annan sahabban guda shidda da wanda ya gabace su ga mutuwa don da sun gabata ga mutuwa dukkanin su ɗan an ka tara ɗan su sahabbai to wa'annan sun kwashe ilmin sahabbai gaba ɗai ba ɗaya daga cikin su ba an gane wannan sai ce to kuma ɗan ka tattara gaba ɗaya ilimin su ko shida ɗin ga wanda sun ka rage shida ɗin ga sun ka rage ɗan an ka tara ilimin su gaba ɗaya shi kuma watan ya shige cikin ya koma cikin ilimin watan wannan aliyu na abi ɗalibin radiyallahu anhu da abdullahi bin mas'udin an kace to ai akwai zannu sabitin sun gabace shi mutuwa an kace to ko haka na dai wato dan ma yanahum an tara ilmin mukan waɗanga ila ilmihim zuwa ga ilmin su ila ilmihima <coughs> zuwa ga ilmin waɗannan don haka ga mun kadiba wato babu sabani abubakar radiyallahu anhu ilimi ne bayyananne na amma nan ga abin da an kace ilmin gaba ɗaya sahabbai an ka tara shi to yanka ka komo ga ilimin waɗanga duk abin da aka samu sauran sahabbai ana samu ne gare su bakin bayanin ke ne in aka gami ilmin su gaba ɗaya ba an ka ce ilmin sahabbai gaba ɗaya sun tara shi to ba tara ilmin abokar ba sun tara ilmin abokar ko abdullahi da abbasin watan waɗanga maluma da haka kawo nan ga ƙwararru na sannan kuma waɗanda ya kasance an ce ilmin su ya kama da ilmin juna kaga zai gudu sabitin na cikin su ko ba shi na ce in an ka samu sabani alqur'ani shi na ce ku rubuta alqur'ani wajen rubuta alqur'ani ce fakat gobir quraishi ku rubuta alqur'ani da in hita labtun ho wa di aswabu ce in dai za a rubuta rubuta da quraishanci ce wallahi haɗu inda kun ka samu sabani in haɗa ku ga abin da asawa ba kan haka an ka rubuta qur'ani da da quraishanci ba rubuta da huzailu ba ba rubuta da yamanu ba ba rubuta da hawazinu ba ba rubuta da hmm, da ainihin sauran lugogi ba Quraishu Harisu Huzailu Yamanu Tamimu Asadu Hawazinu ba lugogi guda bakwai kenan ba mashurai duk da Quraishu ci an rubuta kuma wannan hazaidu abin da ce kenan ga sauran sahabbai abokan nan yace inda za a rubuta da Quraishin ci to a rubuta da Quraishin ci duk inda aka samu sabani shi zai faɗa bayan daidai to yanzu na yan kaddiba ana magana na akan mi akan rubuta alkur'ani ko wani sahabi akwai mazi da Allah ba shi wadda wani bai da ita ba manzo Allah ya faɗi ba yace mahi sanin su gado dunu sabitin mahi sanin su alkur'ani ubayyunu ka'abin mahi sanin su kaza wani mahi sanin su kaza wani manzo Allah ya wannan tabriki yayi <laughs> alhamdulillah ma'arifatu tabi'ina wa hum ibaq minhum al-muhtaramu fa mudriku al asharati yi ulamu والفقهاء السبعة الأكابر منهم وكل بالمزايا زافر أفضلهم سعيد أو أويس وكيل الحسن وكيل قيس آخرهم ابن حليفة حلاب عن مئة بعد ثمانين سلاب وليس في الأصحاب والأتباع من إذمه عبد الرحيم رائي معرفة التابعين mun kare da sahabbai na mazo sallallahu alaihi wasallam an kace da baka sahabbai goma sha biyu ta <clears throat> sannan kuma an faɗi cewa sahabbai na mazo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin su adillai na sannan kuma sahabbai na mazo Allah sallallahu alaihi wasallam suna da dimbin yawa wanda ya kasance littafi guda bai iya tara bai iya tara ainihin adadin ah, sahabbai na mazo sallallahu alaihi wasallam amma an tambayi wannan ah, wannan an tambayi abu dur'atar razi radiyallahu anhu an ce wani ya ce hadisan manzon Allah dubu goma na sai ce kwace hadisan manzon Allah dubu goma na Allah shi tudda hakura ne ya ce mata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an mi'ata alfin wa arba'ata ashara harfan kulluhum ra'awhu wa rawu anhu manzon Allah ya rasu ya bar su haibe dubu dari da dubu goma sha da dubu goma sha hudu kulluhum kowannen su ra'awhu ya gane shi wa rawu anhu ya riwaya da gare shi ashe kenan a bar magana hadisai dubu goma ko dubu biyar wannan abu zuwa atar razi kenan ma da fatu tabi ina sanin tabi'ai wannan su tabi'ai da bakon da bakana minhum daga cikin sahabbai akwai almuhadaramu akwai wanda aka ce ma almuhadaramu wa wanda suka wanda aka ce ma almuhadaramu ma adarkal jahiliya wa zamanan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa lam yarahu shi aka ce ma almuhadaramun wanda ya kasance ya riki jahiliya ya ɗabi jahiliya wa adraka nabiyya sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya riki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa adraka zamanan nabiyyi ya riki zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa amana bihi ya yi imani shi amma wannan yarhu bai gane shi ba ya zama muhadaramun ba ya cikin sahabbai bai kai sahabi ba amma ya wuce tabi'i <coughs> wannan daga abinda suke cewa na hadaraman lahamu nama ya rikitas a huwa minar unsa amina zakari shin wannan nama watan na tumkiya ne ko na ragona ko kuma a huwa minar ma'azi a minar bakari a huwa minar ma'azi a minar ganami wannan nama na tuma kai na ko na awake ne ya rikice maka ba ka gane za ka jefa shi ba to wannan daga na aka ɗebi almuhadaramu wa'annan sun rizki zamanin mazo sallallahu alaihi wasallama sun yi imani shi amma ba su gane shi ba ka ganan yan an ka diba sun rizki zamanin mazo sun yi kama da sahabbai amma ba su gane shi ba saboda wa aka ce masa habi mallakan nabi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata alal islami mallakan nabi sallallahu alaihi wasallama wa amana bihi wa mata alal islami shi aka ce masa habi su ko annabi samu lakati ba ba su hadu da manzo sallallahu alaihi wasallama to wannan ina za mu sa su wasu malamai suka ce tabi'aina qada'an wasu wasu kuma sun kace sahabbai na qada'an wasu kuma sun kace a baina baina suke sun wuce tabi'ai ba su kai sahabbai ba amma dai maluma eh, abinda maluma a kauli da asahihi a sahihin kauli wato ya ta akan cewa su muhadara muna dukkanin su ai ne ba sahabbai bane amma ibnu adubar radiyallahu anhu ya ce in an ka ce yan hadisi ya inganta na cewa lokacin da an kai isra'i da manzo sallallahu alaihi wasallam an kai miraji da shi can lokacin da ya gana da Allah an gwada mai dukkanin al'ummar lokaci ne masu imani da shi tun da ya gane su kenan ashe ya gamsu ba su gane shi ba sun shigo kamar cikin irin su abdullahi ibn maktumin sun shigo cikin irin su ibn ummi maktumin ashe kenan kaga sahabina ashe kenan sun yi mulakati da manzo manzon Allah ya gamsu su abu su gane ba to amma dai ya ce wannan hadisi in ya inganta har in ya inganta ana iya kiran su sahabbai amma dai abin da kauye na jumhurin maluma kuma shi asahin kauli kasancewar hadaran mu shina cikin tabi'ai ba cikin sahabbai ba wa mudrikul asharati to shi na ce a bayan bayan almuhadar muna suna da yawa kwarai irin su watan wannan abu musulmi a ahwalani da abu usman a nahadi ga sun dai da abu rajai al-qaridi suna da yawa ne kasance dukkanin su annan ana ce musu almuhadar muhadaramun to wa kul asharati sannan su kuma wanda ya kasance sun ga sahabbai guda goma sun ga ainihin al-asharatul guda goma wane ne sun yi ulamu qaisun qaisunu abi hazimin yu'lamu shi an ka sani da wannan sunan shi ya ga ainihin dukkanin watan ashatul mubashshira guda goma da ya gane su ana kiran shi ka sunan abi hazim radiyallahu anhu to bayan wa'annan bayan wa'annan mudrikul asharati da ce mudriku wasu maluma sun kawo sa idunu musayyibi aka ce a'a bai cikin saboda an haihe shi zamanin umarnin hadabi radiyallahu anhu ashe kenan bai a ce da ya ga ashatul mubashshira wal fuqaha sab'atu sannan malumma na madina wanda kace ma fuqaha madina a sab'a malumma guda bakwai wanda ya kasance suna cikin manya manya malumman madina yace ala akabiru wanda ya kasance masu girma ne minhum suna cikin tabi'ai suna cikin manya manya na gaba gaba cikin tabi'ai sune farkon tabi'ai a ubaidullahi ibn abdullahi ibn ututun mas'udin a ruwatun zubairi qasimun muhammadun abi bakarin hmm, suleimanun ne sarin a ubaidullahi urwatu qasimu sayyidun musayyabi a abubakarin sulaimanu harijatu harijatu min zaidun sabitin wa'annan su ne aka kira alfuqaha sab'a manya manyan maluma na madina kuma suka sa wannan abu salmatin abdurrahman ibn awfi cikin su suka ce shi ma shina ciki to in mun ka ɗauka shi na ciki sun kai su takwas kenan to su maluma suka ce a su dai bakwai na sai dai a cire guda daga cikin ne ga a cire sulaimanu ne sarin a sa Abu Salama ibn Abdurrahman ne Aufin to sai mu ce Ubaidullahi Urwatu kasimu Sa'idu sai mu cire Abu sai mu ce Abubakar sulaimanu sai mu ce Suleimanu sai mu ce Abu Salma sai mu ce Harjatun Zaidin sun zan kenan su bakwai in kuma aka ce a maishe shi sai a ce ubaidullahi urwatu qasimu sa'idu abubakar sulaimanu harijatu sun zan su bakwai kenan ko wannan su aka ce ma alfuqaha usaba manya manyan maluma na madina kenan guda bakwai minhu suna cikin tabi'ai wa kullum kuwan ɗaya daga cikin wannan daga cikin tabi'ai zafirin wanda ya rabanta na bil maza da darajoji abdaluhum sa'idun wasu maluma suka ce to wa an mahihici daga cin tabi'ai maluma suka ce abdaluhum sa'idun wannan shi akawi na bin hanbal radiyallahu anhu yace abdaluhum wanda an mahihicin sa'idun musayyabi balbari wasu maluma suka ce wasu qanni wasu qanni shine afdalut tabi'ina saboda shi da shaidu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ainihin a umrun hadabi radiyallahu anhu ga abinda muslim ya ruwaito daga gare shi shi kuma watan a umrun hadabi radiyallahu anhu yace yace sami'tu nabiyyi naji manzo Allah ya kula shi na cewa watan afdalu tabi'ina wanda an mahihishin tabi'ai rajulun wani mutum na yuqalu lahu waisul qarni wannan shahada ce ta manzo sallallahu alaihi wasallama afdalu tabi'ina rajulun yuqalu lahu waisul alqarni shine afdalu tabi'ina manzo Allah shi shaide shi da wannan shi a cikin al'umma manzo sallallahu alaihi wasallama ko manzo Allah ya ishara da shi har yace masa habbai duk wanda ya rizki uwaisul qarni shi ne mai shi mai addu'a da da umarnin hadabi radiyallahu anhu da aliyu na abi ɗaliban lokacin halifanci na umaru sun ga uwar karni kuma sun neme shi musu addu'a musu addu'a kuma da manzon Allah ba su umarni to sai maluma suka ce to yanzu nan gashi an ce shine mai gashi nan Ahmadu na Hanbal radiyallahu anhu ya ce wanda an mahihici daga cikin su shine Sa'id bin Musayyibi sannan kuma ga shahada ta manzo sallallahu alaihi wasallam cewa usul a wannan wasul shi shine mahihici to ya za a yi da wannan sai maluma suka ce to kila Ahmadu na Hanbal bai ga wanga hadisi ba ko kuma a ya gane shi bai inganta ba gone ko kuma ya inganta gone a a ya diba ne watan abdaliya ta ilimi ya diba ba mazaya ba ya dibi abdaliya ta ilimi an ka dibi abdaliya ta ilimi duk gaba ɗaya ta bai babu wanda ilimin idun musayyibin shi wannan bisa ga ittifaki na malumma shine abdalu tabi'in ilman wakilu su malumma sun kace alhasan bisri hasan bisri to wakilu kaisun wasu malumma sun kace kuma tankasun abi hazimin to in muka doka bisa ga wannan in mun ka ta akan wannan mun ka ce sayyidul musabi shine mahihici sai mu ce inda ahlul madina in mun ka ce wasul qarni sai mu ce inda ahlul kufa in mun ka ce sayyidul in mun ka ce alhasanul bisri sai mu ce inda ahlul basarati bin mutanen busura alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam adiba misbahur rawi muna cikin ma'arifatu tabi'ina آهرهم ابن حليفات هلاب أم مئة بعد ثمانين سلاب وليس في الأصحاب ولا أتباع من إذمه عبد الرحيم رائي آهرهم ƙarshen sahabbai mutuwa ƙarshen tabi'ai mutuwa halafu ibn halifata halafu ibn halifata shine ƙarshen tabi'ai rusuwa an mi'atin ba'ad samaniyin salafa sallafa ya wuce ya mutu an mi'atin watan bayan ɗari daga ɗari ba da samani da bayan tamani watan shi halafun halifa ya rasu hijira na ɗari da tamani shi ne karshe dukkanin ai ga rasuwa walaisa fil ashabi wala atba'i abinda wannan sai ya rubuto abinda saudi ya rubuta cikin littafin na tadribu rawi cikin tadribu rawi abinda ce watan cikin sahabbai ko tabi'ai babu wanda aka ce ma abdurrahimi babu babu sahabi abdurrahimi babu tabi abdurrahimi wannan gwaninta ta kawai ta harda shi gwada maka duk kusan sahabban manzon Allah ya ce su ya san su don haka ce duk cikin sahabban manzon Allah babu abdurrahimi kaga ko manzon Allah mata rasulullahi amma ta alfin arba ta ashar arfan manzon Allah ya rasu bar sahabi dubu ɗari dubu goma sha hudu amma cikin su babu abdurrahimi haka nan kuma tabi'ai kaga tabi'ai za su linka hakan ga kili so biyu yawa hamma cikin tabi'ai babu abdurrahimi kaga wannan ka kwarewa ga har da kenan to shi na ce wa laisa fil ashabi watan babu cikin sahabbai wal arba haka nan cikin tabi'ai man ilmu wanda kasance suna ne abdurrahim abdurrahim ra'ayi ka kiyaye wannan yace kuma haka nan ma cikin sahabbai babu mai suna isma'ilu yace in ba wani abu wanda an ka samu wani mutum wanda ya ruwa daga wanda ya ruwa daga isma'ilu a guda ɗaya an ka samu kawai haka nan ko cikin sahabbai an ce mutum guda an ka samu wanda aka ce mai isma'ilu ya yi ruwa amma ta hanyar da ya kasance hanya ba ingantacciya ba ce nan muka aje ko ko a kara ya isa a alamara tibin ruwa ti odila a alamara tibin ruwa ti odila bi abalin fasikatun mukarara فمورد كحافظ ومتقني وحجة وثابت ولا تني وبعده ليس له بأس ولا بأس به صدوق مامون تلا shehun rawau an huyali suwailihu la ba sa arju sharu man yujairuhu kazabu nau da jalu nau wa da'u fasakidun wa halikum muda'u wa sakatu an huwa fihi nazaru la sikatun kaza kala yu'tabaru wallahi alhamdu ahwadu ruwati haluka na masu ruwaya hadisi ta'adilan adadta su wata jarihan da su kasu a alama ratibul ruwati ko uduli a alama ratibul uduli watan ainihin darajoji na a alama hido haka maratib darajoji na uduli adalai al uduli ko wannan ya bata shi kwarai a alama ratibul uduli sai a soke sai a soke abin galama alif a alama ratibul uduli suddira wanda an ka fara bi Allah da ab'ala kama a ce fulanun ausaqun nasi fulanun ilaihil muntaha fi sidiki fulanun asdaqun nasi fulanun albatun nasi to wannan shi an mahidu haka ga darajoji na adatawa to fasikatun sannan sikatun ba fashikatun ba fasikatun sannan a ce fulanun sikatun muka rana abin kwankwamtawa fulanun sikatun sikatun ko kuma fulanun sikatun fujjatun ko kuma fulanun sikatun hafizun ko kuma fulanun sikatun dabidun mukararun abin kunkumtawa hal kaunihi mukararan shina mai kunkumta shi fa mumradun sannan muradi fulanun sikatun to wannan da ce alama ratibul uduli suddi rabi abala abala shine daraja ta farko fasikatun shi ma duk cikin darajar su guda amma muka rana yan kwankwamta shi in ka ce fulano sikatun sikatun daidai shi da ka ce a ausaqun nasi ko kuma ka ce a zaƙun nasi ko kuma ka ce fulano alƙanun nasi duk suna cikin daraja guda to bayan wannan famuradun sannan wanda an kaɗaita shi ne daraja ta biyu ga adatawa ka hafizun tamka a ce fulano hafizun wa mutuƙinun fulano mutuƙinun hafizun wani mai yawan tsare hadisi ne wa mutiqinun fulanun mutiqinun ne mai kyautar da hadisi ne ƙwararre na wajen harda hadisi wa hujjatun wani hujja ne ga hadisi wa wa wani dabidun ne mai tsare hadisi ne falata ne kada kai ramni akan wa'annan wannan shine martaba ta biyu wa ba'dahu abin ke bi mai martaba ta uku kenan laysa lahu ba'asun fulanun la ba'asa bihi laysa lahu ba'asun wani bai da laihi wala ba'asa bihi fulanun bai da laihi saduqun fulanun saduqun ma'munun wani amintacce na tala fulanun ma'munun wani amintacce na wa'annan su ne daraja ta uku tala shehun shehun fulanun shehun wani shi na cikin shuyuhu baya cikin sikatu kenan ba sikatun na ba shehun na in an ka ce fulanon shehun ne wanda ya kasance bai kai martaba ta sikatu ba Sikatu an da aka nuhi da wanda kasance a watan addabi dinul mutuƙi nuna masu cikakken hifzi da itiƙani su ake ce ma watan sikatu wanda kasance bai kai matsayin su ba ana kira ne shehun in kaji sun ce fulanon shehun ne wani shehun ne to martaba ta bata kai hibzi ne bai kai ne na ainihin ainihin cikin waɗance ne ga magabata ba ba ya cikin alhufazul mutiqinuna kina da cikin shuyuhu waɗanda kasance har da su ƙasa ƙasa take wata kai darajar waɗance ne ganin sama ba to shi ake kira shehun wannan shine martaba ta hudu rawu anhu haka nan kuma an kace fulano rawa anhu shi a cikin martaba ta hudu yali su yalihun in an kace fulano su yalihun shi a cikin martaba ta hudu wai su yalihun wani dan salihi ne bai kai ga cikakken salihancin na hifzi da itiqani ba su yalihun na fil hifzi wal itiqani ba salihun na ba su yalihun na ma sai mi la ba asa arju arju Allah ba asa bihi arju Allah ba asa bi fulanin shi ma wannan shi na cikin martaba ta hudu to bakin ne kare sai ce sharru man yujarrihu ya kare da ta'adilan ya komo ga tajarihan sai ce sharru shi ko mahi sharrin man yujarrahu wanda ake suka kazzabun a ce fulanun kazzabun wani makarici ne shi a martaba ta ɗai au dajjalun ko a ce fulanun dajjalun wani dajjal ne au ko kuma tan wadda'un fulanun wadda'un wani mai yawan manzo Allah ƙarya ne saqidun wani saqidun kasashen hadisi ne hadisi ne kwadarin hadisi ne ba za a yi aiki da shi ba wa halikun wani halakakke ne muda'un wani tozatacce ne ba za a yi aiki da duk abin da faɗa ba wa sakatu anhu to wannan shine martaba ta farko martaba ta biyu daga cikin darajoji na suka shi kuma a ce wa sakatu anhu fulanun sakatu anhu wani maluma sun kama baki da gare su ba su ce komai ba akai nayi maluma su ce komai ba akan wani shi aka ce fulanun sakatu anhu na cikin martaba ta biyu wa fihi nazarun fulanun fihi nazarun wani ana tunani ga abin da ya faɗa wannan cikin martaba ta biyu kenan lasiqatun fulanun lasiqatun ba amintacce bane kaza haka nan la yutabaru ba a kula da hadisin wane yalihi mardudul hadisi abin da ke biye wannan martaba ta uku kenan fulanun mardudul hadisi wani hadisi ne ana radi ne ba za a karɓe shi ba ilmi bihi ka jefa hadisi ne ga bango ba za a amfani da shi ba yalihi da afuhu wanda ke bai wannan fulanun da afuhu malum sun ranar da wani la yuhtaju bihi fulanun la yuhtaju bihi ba za a hujja da shi ba fami wahin da ifin falanun wahin wane mai ramnin hadisi ne munkarul hadisi wane munkarul hadisi ne ana musanya hadisi ne hadisi ne munkarun na in an ka ce hadisi ne munkarun na watan shina cikin waɗanda kasance masu ihtilaɗi ga hadisin su ko kuma da kasance sai hibzi ne wanda ya kasance sai hibzi ne hadisi ne a ce mishi munkarun mutsaribin fulanun mutsaribul hadisi hadisi ne mai tsirabi ne ko kuma a haka nan ne fulanun mulɗaribul hadisi hadisi ne shi ilɗirabi wani lokaci hadisi ne shi zo daidai wani lokaci bai zuwa daidai ko kuma shi faɗi hadisi shi faɗi hadisi kuma hadisi shi karo da hadisi zai ce kenan ana yi zai ce ba a yi shi aka ce mulɗaribul hadisi sami mi yalihi fil hadisi mai bai wannan yalihi mai biya ta fita hadisi ga wajen kamtar da hadisi sayyu hibzin fulanun sayyu hibzin watan fihi ma sata'arifu tunkiru fihi ma watan ta'arifu hadisuhu wa tunkiru watan yati taratan bil ma'arifi wa taratan bil manakiri shi a fihi ma sata'arifu wa tunkiru sata'arifu zaka san hadisai ne wani lokaci yati taratan bil ma'arifi zai zo da hadisai wanda kasance ma'arufaina wa taratan bil manakiri wani lokaci kuma zai zo hadisai wanda kasance hadisan nan munkarai na ba za a aiki da su ba sai mi qalu suna cewa fi hilinun fulanun fi hilinun ba qalatun na ba qalu suna cewa fulanun fi hilinun halafu watan halafuhu fulanun halafuhu siqatu wani amintattu sun saba mishi yi na shi kai shi na yi ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa ya ɗauko daga daraja da kasance ita ce mahimuni ga suka sai shi na kawo mai bi mata sannan mai bi mata sannan mai bi mata sannan mai bi mata sai ce ma ba da ma ba da afuhu to halafu ana kawo halafu amma ba da bayan ma ba da bayan da afuhu don haka ce ma ba da da afuhu ma za'ida halafu sun saba mishi fulanun halafuhu ba da baya ne kuma ba'adu bayan wannan da afuhu fulanun da afuhu sai wannan suka cewa watan al'itibaru hadisuhu fulanun utabaru hadisuhu lalal ihtijaji ba don ai hujja da shi ba fulanun utabaru hadisuhu ana kula da hadisi ne in ya samu a tamiya ko a kasira shikenan sai a karɓi hadisi na nashi in bai samu a tamiya ba ko a kasira ba za a yake da hadisi ne ba shine suka ce fulanun utabaru hadisuhu lalal ihtijaji yi uta baro hadisu hula lil ihtijaji jarin wannan ya gudana alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah adiba misbahur rawi al abradu adiba misbahur rawi al abradu ɗaiɗaiku ɗaiɗaiku sunan naki da kinayoyi da laƙubba waɗanda an kajo daga sahabbai da tabi'ai da sauran ruwatul hadisi wannan babu ya ƙulla shi ko kuma wannan nau'i shina bayani akan suna wanda ya kasance in sahabi an ka ambata shi ɗaya da wannan sunan idan tabi'ina shi ɗaya da wannan sunan in laƙabi na wannan sahabin shi ɗaya da shi in kuma lakabi na wannan tabi'in shi da yadda shi ko kuma tarba'i tabi'i haka nan in kinaya ce wannan sahabin shi da yadda wannan kinaya ko kuma tan wannan tabi'in ko wani arba'i tabi'i shi na ce wa muradul asma'il lil ashabi wa gairihim ma alkunal alqabi nahu lubayyun lubaburdan nahyu lubayyun lubawardan sham'una dhirrun sandarun gazwanu wabisatun sunabihun al-asari jubaibu kaldatun hubaibun sajiri wa ajamadun wa abuhu wa ajamadun wa abuhu ujuyanu dujainu awsat shakalun jailanu alqabu hasafinatun budainu min dalu mishkadanatun suhununu fadul kunaminhu abul ushara'i abu murayatin bihiffin ra'i abul ubaidaini abul midallati abu mu'aidin wa kaza ashbahuti al'auratu ɗaiɗaiku wa muradul asma'i ɗaiɗaiku na sunan naki li ashabi na sahabbai wa gairihim da wani su. ma tare da alkuna kinaya ta al alqabi laqubba ma alkuna tare da kinaya wal alqabi da laqubba na hawlu bayyin luba akwai lubayyu ibn luba watan ya ka aito da wannan sunan sahabina na manzo sallallahu alaihi wasallam ana ce mishi lubayyu ibn luba sannan akwai wardanu ba kurdanu ba wardanu yake ba a san ga wanda an ka jingina shi ba sannan akwai sham'unu imne zida <clears throat> akwai sham'unu imne zida watan al wazirin akwai zunnu shi na cikin watan tabi'ai manya manyan tabi'ai da ibn shi a cikin shi a cikin wanda kasance sun haddace sun haddace qur'ani sun haddace qur'ani cikin tabi'ai min min arajun mujahidu ikramatu alqamatu wal alwadu zirrun ada'un hasanun yazidu abaidatu mazruquhum sa'idu wannan sune tabi'an sun haddace alqur'ani to shi na akwai wannan zirrun hubaishin sannan akwai sandarun maulazan ba'in akwai akwai abin nan azwanu azwanu ibn zida arraƙashi sannan kuma tan akwai wabisatu akwai sunabihun al-asari akwai akwai wannan wacan jubaibun akwai jubaibun wanda ya kasance shi ma ya kaito da wannan sunan kaldatun akwai kaldatun wanda ya kasance ana ce mishi kaldatun hambalin ya kaito da wannan sunan ya kaito da wannan suna haka nan kuma tan akwai hubaibun musagarun ya kaito da wannan sunan sannan akwai ajamadu ba ahmadu ba ajamadu wa abuhu ajayanu ana ce mishi ajamadunu ajayanu akwai sannan kuma dujainun shi ma ka da wannan sunan akwai ausad ya ka da wannan sunan akwai shakalun ya ka da wannan sunan akwai jailanu ya ka ito da wannan sunan alqabu haga laqubba nan wanda ya kasance su kuma na sahabbai na da tabi'ai da wasunsu akwai safinatu ana ce mishi maharanu safinatu maulan nabi sallallahu alaihi wasallama wani yaƙi an kata sai kasance guzuri mutane sun yi kaya da yawa sun yi kaya da yawa na guzuri kuma an yi an raba ganima da cin koya kwaso ganima ta yi sai kasance wani abin da an ka bashi rabo ne bai imai duk wanda kasance kasa ɗauka sai dai shi wannan maharar ce kawo ya ɗaukan ma maulan nabi na sallallahu alaihi wasallam bari ba manzon Allah na in kana da kaya sun yi ma sai ce kawo in dokan ma ko da an ka jima gashi da kaya tamka jirgin ruwa sai manzon Allah ce mishi anta safinatun ka zama jirgin ruwa kenan saboda doka kaya sannan akwai wannan zai ce mi sannan akwai watan mudainu mudainu alhadarami mudainu mudainu alhadarami ba mu ɗayyinun ba mu ɗayyinun ba ba ta ba mimun na mu ɗayyinun alhadarami sannan akwai mindalun shi ma ka da wannan sunan akwai mashkadanatu ya kawace da wannan sunan sannan akwai suhununun salamin sahibul mudawwanati shi ma shi ɗaya da wannan sunan shi ake kira sahanunu ko suhununu ko sahanunu akwai to ga fardar masu kinayoyi wanda kasance su ɗaya da wannan kinaya akwai abul ushara'i abul ushara'i wanda ya kasance sahibu abdullahi ibn mas'udin na sannan akwai abu muraya akwai wannan abu muraya ana ce mishi abdullahi ibn amrin saiwa bihifin ra'i watan ba murayatu ba abu muraya bihifin ra'i sai akwai wannan abul ubaidaini akwai abul ubaidaini shi ma ka ito da sunan bitas gedi sannan akwai abul mudallati abul mudallati ko mudallati abul mudallati ana kiran shi abul mudalla daga cikin masu kinaya ya da wannan kinaya sannan akwai abu mu'aidin abu mu'aidin shi kuma ana ce mishi a hafsun gailana ya kaɗu da wannan sunan waka za haka nan ashbahu an sun kai kama da irin wannan kinayoyin alhamdulillah a buɗe misbahun rawi danu a hambashin wa an muhammadi sabanun sha'abi yuzu ta farudi maliku an musawirin shubatu an mufallalin sufiyana lallai sai an almuttafiq wal muftariqu ma wa uhu hadan wa labzan yazbutu nahawnu ahmad al halilu sitatu wa ahmadu ja'farin arba'atu hamdanu jaduhum wa kullun tabaqatu waka abi imrana nil jawni musa ibn sahalin ma atabi wa kamni ayyashin salasatun abu bakarilu bakaril husayn al qari al himsi nabu kasalihin arba'atun kasalihin arba'atun imnu abi salihin al kullu litabi insubi alhamdulillah alhudanu ɗaiɗaiku mallan yabi anhu illa rawin wahidun wanda ya kasance banda mutum guda babu wanda ya gade shi to abinda a fa'ida ga sanin wannan duk wanda ya kasance mallan yabi anhu illa rawin wahidun majahuli aka ce mishi in ba sahabi bane saboda su sahabbai a sahabatu kullum hudulun don haka su duk wanda ya gade su shi kadai ba a ce mai majahuli to shi na ce a nimna hambashin wa an muhammadin sabuwana ash sha'abi sha'bi ta farudin ya kadaita sha'bi ya kadaita da riwaya daga waɗannan an an ibn habbashin daga wahabun hambashin wa an muhammadun sawwana da amidun da wannan a wa amirunu shaharin sannan wa amrunu mudarrisin to duk wannan dai sahabi wani sahabbaina ta faru da sha'abi bi riwayat anhu sha'abi ya kaita ga garwaya ga wannan sahabban da an ka ambata yanzu dukkanin su wannan ana ce ana ce wannan alhudanu amma su sahabbaina don haka wannan bai gudan jahala gare su amma duk inda ka ga riwaya ta wannan wahabun hanbashin ko kuma wa an muhammadin yace asbanu muhammadin sabana ne wa an muhammadin ibnu sabanu saboda ruwa waka sai ce wa an muhammadin sabanu sai ya ce muhammadin sabanu ya ambace shi sunan mahaifi ne ya yi badali da gare shi <clears throat> sabuwana ya kamata ya kasance wa an muhammadin sabuwana ba sabuwa ba ko kuma sai an ce huwa sabuwa. amma a ce sabuwana ya yi shi kasance badali daga muhammadu <clears throat> amma abin da yake sabuwa na. da shi da amirun shaharin da shi da ah, amrunu mudarrisin da muhammadu da muhammadun saifi dukkanin wa'annan sahabbai na dukkanin wa'annan sha'abiya ka ita da riwaya gare su sai ce mi to sai kawo wa'anda ya kasance su kuma a malikun nasir radiyallahu anhu da shi da shuba da sufyanu sun kaɗaitu da riwaya da waɗanga daga cikin tabi'ai duk wannan zai kawo wani tabi'ai na ya ce malikun imamu maliki ya ita an daga riwaya ga wannan musawwar ibn rifa'ata al-qurazi ba musawwar da yake ba musawwar ibn rifa'ata al-qurazi shina daga cikin maluman madina imamu malik ya kaɗaitu da riwaya daga cikin wasu daga cikin shahannai na madina guda goma daga cikinsu akwai musawwar ibn rifa'ata al-qurazi shi kuma shuba ya kaɗaitu da riwaya ga wasu tabi'ai har kusan su talatin daga cikinsu akwai mufaddadun fudalata ya kaɗaitu da riwaya gare shi su talatin nan da shuba ka ita da riwaya gare su don shi magana akan alwuhdanu to sai kasance shi wannan shuba na da kusan mutum talatin daga cikin tabi'ai wanda shi dai wura gare su cikin su akwai wannan almufaddalu imnu fadalata sai fayanu shi kuma su fayanu ya ka ita da riwaya daga abdullahi mai shaddadin Allah si shi kuma fayanu ya ka ita da riwaya daga cikin tabi'ai kusan bid'ata ashara ai goma sha wani abu waɗanda ya kasance ya kaitu da riwaya daga cikinsu daga cikinsu akwai abdullahi ibn shaddadin <clears throat> wanda ake kira Allah ya si a wannan sufyanu ya kaitu da riwaya gare shi don haka ce anna wa malikun imamuna malik an musawwir ibn rifa'ata shi kuma tan shubatu shuba an mufaddalin fadalata shi ko sufyanu an abdullahi ibn shaddadin si sufyanu sufyanu anna ko kuma an daga anna ya gitta lallaisi ga abdullahi na shaddadin allaisi ya ka yato da waya gare shi almuttafiku walmuttariku almuttafiku suna wanda ya dace wajen rubutu ya dace wajen labzi walmuttariku amma ya babbanta ga shahasiya to shi na ce mawakuhu haɗin walabzan ya zubutu ma suna wanda yake ko kuma isnadi wanda yake ko hadisi wanda yake ya zubutu ya tabbata ma abin nan da yake waƙuhu dacewa ta ya zubutu ya tabbata haɗan wajen rubutu wa labzan haka nan ga labzi mi an misali ne ya ce na hau iminu ahamada alhalilunu ahamada sai tattun su shidda suke kowane su ana ce mishi halilu imnu ahamada halilu imnu ahamada halilu imnu ahamada su shidda suke kuma kusan duk ɗabaƙa guda sun kai to mika bambanta su shahasiyya kila wannan a ce na gari kaza wannan a ce na gari kaza kuma sun tara gari wasun su sai a komo ga dangantaka in an samu dacewa ga dangantaka sai a komo ga shahasiyya a ce wanga dogo a ce wanga gajere ko a ce wanga na gidan wani a ce wanga na gidan wani tunda an samu ittifaki ga sunan ɗaya an samu ittifaki ga sunan uwaye kaga kenan shi al-muttafiqu an samu ittifaki labzan wa haddan an samu iftiraki ga shahasiya ta jikunkunan su saboda ba guda bane wa ahmadun jafarin arba'atun ahmadun jafarin shi kuma ahmadun jafarin arba'atun su hudu suke hamdanu jidduhum kakan su ana ce mishi hamdanu kowane su ana ce mishi ahmadun jafarin hamdana ahmadun jafarin hamdana ahmadu dan jafaru dan hamdanu su kuma suno suke arba'atun <clears throat> wa kullun dabaqatun kuma dukkanin su dabaqa guda suke hamdanu jadduhum wa kullun dabaqatun duk dabaqa guda suke an samu dacewa ga sunan ɗaya an samu dacewa ga sunan uwaye an samu dacewa ga sunan kakanni an samu itiraki ga al <clears throat> almuttafiq wal mutariqu wa ka abi imrana tamka abu imrana aljawni akwai abu imran aljawani watan akwai musa bin sahalin wannan ana ce mishi abu imrana musa bin sahalin ma ta ya tabi'in shi kuma wannan abu imrana a tabii wannan wannan ga kinaya kenan ko wannan su abu imrana aljawani an samu dacewa ga kinaya su an samu dacewa ga dangantaka su sai dai wannan tabi'i na wannan ba tabi'i ba an samu itiraki nan wa kamna ayyashin tankawata abubakar ibn ayyashin salasatun su uku suke kowannen su ana ce mishi abubakar na farko abubakar sannan al-husaini alƙari ko sannan akwai abubakar al-husaini alƙari sannan alhimsi bu dukkanin su kowannen su maɗaukaki na ka salihin imnu abi salihin akwai salihun abi salihin arba'atun su kuma su hudu suke alkullu kowannen su in su bika jingina shi da tabi'in ga tabi'i ko ne su tabi'ina salihun abi salihin alhamdulillah wasalatu wassalamu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam